أما wa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذريات الذكر والذاكرين ينقوى uwa masu albarka, kamar yadda muka sani a cikin wannan jerin jiyar silsila da muke bayyana falalar ambatan Allah da kuma falalar ma'abuta ambatan Allah a jiya mun karkare bayani wanda muka yi alkawari wanda yake da alaka da sallah da zikirori da ake yi a bayan sallah ma'ana sallorin farilla musamman to a yau insha Allah muna son mu gabatar mana da ɓangaren da kuma muke son mu shiga wanda shi ma Allah yarda za mu bi shi a sannu a hankali mu tattaro iya abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanashe mu mu yi bayanin shi gwargwadon hali na abin da ya kamata a rinka yi na ambatan Allah a wannan bangare wannan bangare yana ɗaya daga cikin bangarori masu muhimmancin a rayuwar ɗan adam wa in kana da yawan mu muka yin sakaci da shi amma insha Allah cikin bayanan da zamu koro to kowa zai gane muhimmancin shi kuma za mu tsaya mu sake lura da wannan janibin Allah ya taimaka mana a bangaren da za mu magana a kai shine abin da ya shafi mafarkayya wato mafarki da mutum yake yi idan ya kwanta ya yi bacci akwai abubuwan da shari'a musulunci suka karantar da mu akwai ladubba da ya kamata mu kiyaye su wanda yana daga cikin muhimmanci da shari'a musulunci ya baiwa wannan janibi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance duk sanda aka yi da sallar subahi irin wannan to sai ya juya ya tambaye sahabbansa shin a cikin ku akwai wanda ya mafarki daren nan da aka wuto shi idan akwai sai ya yi bayanin mafarkin da ya yi idan ya yi bayanin mafarkin sai manzo Allah ya fassara wannan mafarkin cewa ga abin da yake nufi so da dama annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin fassarorin mafarkin sahabbansa a ciki ne ake yi mishi wahayi na yi wato shari'ar musulunci ya ishe mu misali ku dubi qadiya na kiran sallah a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zauna ta zaman tattaunawa da sahabban shi cewa wai ta yaya za mu rinka sanar da kiran sallah ne ta yadda mutane da zarar sun ga alaman ko sun ji za su gane lokacin sallah yayi an tashi wannan zaman da shawarwari mabambanta wanda ba a ɗauki ko ɗaya a su ba domin wasu cewa suka yi a samu wani katon ƙararrawa mana a rinka bugawa da zarar an ji galan-galan ɗin nan to kowa ya san lokacin sallah yayi sai a fito manzo Allah sai ya kyamaci wannan Ya ce wannan ɗabi'a ne na kiristoci kiristoci ne aka san su da ƙararrawa da haka mu kuma ba za mu yi kwaikwayon a cikin harkar addini ba wasu suka ce to shi kenan a rinka tara itace sai a kunna wuta duk inda mutum yake ga hayaki ya tashi sama sosai hayaƙi ba na girki ba to sai ya gane lokacin sallah ya sai ya taho annan ma sai manzo Allah ya kyamace shi annabi ya ce wannan ɗabi'a ne na majusawa masu bautan wuta wasu suka ce to me zai hana a samu wani ainihin wato trumpet kaho wani sarewa haka da za a busa bu in aka je a gane lokacin sallah yayi da haka fa aka fara shawara daga ƙarshe aka tashi wannan zaman ka karanta muwaffa na Imam Malik al-Imam Ibn Abdul Barri na Mari a cikin at-Tamhid limati al-Muwaffa min al-Ma'ani wal Asanid ya tsaya yayi dirasa musamman akan wannan ainihin wato matsala na kiran sallah bayan an tashi wannan taron aka samu wani sahabi zaidu dan sabit ko dan abdullahi afwan da ya koma gida don kowa ya tashi taron na abin na shi mai zuciya an kasa samun hal an kasa samun solution na abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo shawara yana komawa gida da wannan tunanin sai yake shingida ya kwanta kwanciyar shi ke da wuya sai ga wani a cikin mafarkin shi yana tallan wato kararrawa da sarewa da abubuwa makamancinsu ai nan da na je tare shi ce bawan Allah ka siyar mana da kayan nan da kake siyarwa mana me tallan nan sai ce ko me zaka yi da shi yace muna son mu samu abin da zamu rinka kiran sallah ne sai ce to ba zan gaya maka abin da yafi wannan alkhairi ba sahabin yace gaya mun to a cikin mafarkin ne sai karantar da shi kiran sallah kun ji muhallin Shari. ashe mafarki ba abu ne wanda kawai zamu rike shi wato mai mai rikon sakainan kashi ba amma da damar mu in ba a yanzu da muke wannan maganar ba wani bai taɓa damuwa da mafarkin da yake ba kuma abubuwa da yawa da yake da alaƙa da rayuwanka tun a cikin mafarkin ka Allah na gwada maka amma kai baka sani ba gari na wayewa sahabin ne ya taho a guje domin karatun da aka yi mai a cikin mafarkin har ya haddace lafuzza sai ya taho wajen manzo Allah ya ce ya manzo Allah na samu wani mafita annabi ya ce ba mu labari yana cikin zama Umar ya zo sauran sahabbai da aka zo yace nayi mafarki gashi gashi gashi kuma ga ma abin da aka karantar da ni annabi yace karanta mu ji shine sai karanta Allahu akbar Allahu akbar har zuwa karshe la ilaha illallah manzo Allah ne yace yace innaha la ru'ya sadiqa wannan mafarkin gaskiya ne sannan sai annabi yace je ka koya wa Bilal saboda yana da ainihin wato babban murya saƙon shi zai fi isa da waɗannan kalmomi a nan ne aka koya wa Bilal sai ya fara kiran sallah yana gama ba da wannan labarin Umar ya ce wallahi ni ma manzo Allah abin da ya kawo ni kenan na yi kwatankwacin wannan mafarkin kun ga muhallin shahid da muka ce daga ina aka samu wannan jama'a daga mafarki sannan ko ba komai a cikin alkur'ani ga annabawa da yawa da annabi ya bamu labarin abubuwan da ya faru da su na mafarkayya wanda daga nan ne aka karantar da al'umma bayan shi annabin sallallahu alaihi wasallam annabi yusuf kowa ya san kafiyar shi ya san tarihin shi da mafarki ya fara tun yana yawo ƙarami ya yi mafarkin ga taurari goma sha ɗaya ga rana da wata kawai suka yi ƙasa haka daga sama sai suka zo suka faɗi gaban shi kamar suna mishi sujuda daga nan sai ya farka ya je samu mahaifin shi Yaqub ce ya abati in yin ra'asi a almanani ahada ashara kaukaba na ga taurari sha ɗaya wa shamsa wal qamar ra'aytuhum li sajidi me yace yace la ya ya ala ikhwatika to wannan mafarkin kakka ba yan uwanka labari dan shi annabi ne ya san mafarkin ba na shirme bane haka kakka ba yan uwanka labari in ka ba su labari ta yi su ma su iya hasaso fassara Na haka sai su maka makirci su maka kaidi ile ko haka aka yi ka san abinka da yaro. an je ana gira ana wasanni sai ce ni ko nayi mafarki amma baba ya ce ka in faɗa kaga magana ya kare ina fata mun fahimta su da yake manya ne sai suka yi mishi wayo suka ce a ah, to kakka faɗa mafarkin me ma <laughs> sai ce a ah, wata taurari na gari goma sha ɗaya suka ce to mu kenan goma sha ɗaya ko da me da kaza da kaza to daga nan ko suka fara mishi makirki har suka je suka nemi ta halakar da shi da aka tafi can cikin suran, sai Allah ya ƙara kawo wani kabiya wanda yake da alaka da mafarki bayan an kai a sarki ya ainihin wato abin da ya faru ya faru a gidan sarki ya faru sai ga ainihin sarki ya yi mafarki kafin mafarkin sarki abokan shi da aka kulle su a kurkuku su ma mafarki suka yi wannan yace inni ra'atul manani an ya'fir hamma dan yace ra'atul manani anni ahmilu khubzan ko ta'kulu tayru min nan ma yayi musu wannan fassara kaga shi ma ba annabi ne mafarkin ba wasu mutane ne amma ya fassara musu me ma'anar mafarkin dan yana da alaka da rayuwarsu bayan sun fito sarki shi ma ya mafarki ya ga ramammun sanaye suna haɗiye ƙosassu annabi yusuf duk yi musu wannan fassara to bayan wannan kaziya na annabi su, ku dubi abin da ya faru da annabi ibrahim alaihi salam shi ma al'amarin mafarki Allah ya bamu labari ya kira ɗan shi ya bunayya inni ra'atil manami anni azbahuk na yi mafarkin na yanka ka a mafarki to za mu iya cewa kamar yadda ce mafarkin annabawa su kam gaskiya ne amma kaga wancan sarkin ba annabi ne. waɗannan ƴan uwan annabi Yusuf a cikin kurkuku ba in yi wato annabawa bane to me yasa wato mafarki yake da muhimmanci ko yake akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafarki da kuke gani jama'a to ɗaya ne bisa arba'in da shida na wahayi da ake yi wa annabawa one over forty six na wahayin da ake wa annabawa shine mafarkin da muke yi jama'a a wani wajen manzo Allah ya ce ɗaya bisa saba'in al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi Madarij salikin ya tsaya ya tattauna game da waɗannan hadisan da yadda za a fahimce su yace malamai suka ce me ake nufi da mafarki ɗaya ne bisa 46 na annabta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya san shekarun da yayi na annabta na karantar da ainihi wato sakon musulunci shekaru ne 23 yayi 13 a Makka ya je goma a Madina haka ne ko waɗannan shekaru in ka lissafa watannin zai baka watanni dari biyu ne da an yi wato saba'in da takwas dari biyu da saba'in da takwas to kafin wannan shekarun da annabi zai fara wahayi watanni shida da suka gabace shi a lokacin ne hadisin alimamul bukhari da saida aisha ta bada labari farko farkon bukhari kitabu badil wahayi manzo Allah sallallahu alaihi ya fara yin mafarki na abin da zai aini wato dauka na sakon shi dan da abinda aka fara wa annabi da shi kenan awwalu ma budi abi ar-ru'ya salihah manzo Allah ya fara wasu mafarkai sai ya ga yayi mafarkin ga wasu mutane suna ainihin wato kaman shirme shi kuma ya je yana ta jan hankalinsa yana cewa su dena. duk abinda da manzon Allah ya mafarki gari na wayewa sai ya ga abin ya tabbata to daga nan sai manzon Allah ya fara tunanin kai akwai wani abu kenan sai aka saka mishi at-tahannus sai ya fara kebewa daga cikin mutane sai ya daina shiga mutane daga nan koma yana zama a cikin kogon hira har sai wahayi ya fara sauka to sai malaman suka ce idan ka ɗauki waɗannan watanni shida ka haɗa da waɗannan watanni ɗari biyu da saba'in da takwas da aka fara da da ya annabta a cikinsu za ka samu watanni ɗari biyu da tamanin da biyu kenan to waɗannan watannin in ka yi yin wato dividing ɗinsu by 46 za ka samu wata goma sha biyu shekara ɗaya kenan shine ma'anan lokacin da aka fara yi wa annabi wahayi ya yi daidai da 1 over 46 na waɗannan shekaru gaba ɗaya to shi ne ake nufi da ɗaya bisa arba'in da shida wasu kuma malamai suka ce a gaskiyan wahayi da ake yi wa annabawa to idan aka kasa mafarki da ake yi to ɗaya bisa arba'in da shida ne na wannan gaskiya kaga bai kamata a sakaci da shi ba to wanda aka ce ɗaya bisa saba'in kuma fa sai aka ce yana da alaƙa ne da masu mafarkin Gwargwadon yadda mutum yake nagartaccen mutum mai gaskiya mai amana gwargwadon yadda mafarki shi yake zamowa gaskiya sama da wanda yake makaryaci ko wanda ba shi da ainihin wato nagarta da haka mutum ya dubi kanshi yaya kake a ɗabi'ance a halinka idan kai mutumin kirki ne to alaman mafarkinka zai rinka zamowa na gaskiya kenan sama da wanda ba bai kai ka kirki ba ina fatan jama'a gani shi yasa duk cikin halittun Allah babu waɗanda suka kai annabawa gaskiya hasali su ma ba ma sa saba wa Allah shi yasa suna su mafarkin ɗari bisa ɗari gaskiya ne jama'a mun fahimta ko sai annabi ya ce summal amsal fal amsal daga nan sai makamancin su sai makamancin su shi yasa su ma sahabbai mafarkin nasu mafi yawa yake ba shirme ba da haka da an yi da sallah asuba sai annabi ya ce waye mafarki cikin ku duk wanda yayi sai annabi ya fassara mushi jama'a ina fatan mun gane to waɗannan dalilan su yasa muke son mu dubi wannan janibi insha Allah kamar yadda muka ce za mu zo mu yi mana dirasa ne gaba gaba wanda yake da alaka da mafarkayya daga ƙarshe sai mu ɗauko menene shari'ar musulunci ta karantar idan mutum ya yi mafarki kyakkyawa ko kuma ya yi mafarki mummuna ko kuma ya yi mafarkin wani abu da zuciyar shi ya damu da wannan al'amarin yana kwanciya kawai sai rinka ganin abun a mafarki to anan ne zamu zo mu bayanin su insha Allah Allah madaukakin sarki ya samu dace in Allah ya kai mu munasaba ta gaba wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله